Ya fice ya bar ni a zaune a gurin a hankali na jingina jikina da gado. Ina tunanin wannan sabon fitina da dadi ke son kuma ɗauko min. Ba a gama wani ba zai jawo min wani again. Ranar da dadi ya wuce zuwa Kano tun da safe ya mana sallama sai dai kafin ya tafi. Sai da ya jika kowa na gidan da kuɗi masu yawa. Tun da ya tafi da koma ɗaki ban fito ba ina ciki. Kunshe barci nake a cikin a cikin barcin na fara jin canjin yanayi. Na farka da wani irin ciwon mara mai rikitarwa. Banɗaki na shiga tun a can na fahimci lebo ya zo min kenan. Gabana ya faɗi sosai na fito na fara tare da duk wani abu da zan buƙata a tare da ni. Na so na gwada haihuwa ni kaɗai sai dai kuma yaya zan yi ga 'yan tsoffin da aka kawo min don irin hakan amma me zan ce da su ba zan iya ba gaskiya. Zara na kira ta ɗauki waya ta fara surutun ta ce ke wallahi yau yau ne fa dan abun ɓoye yana son fitowa fili. Ta ce da magana kenan na ce wallahi ta ce yanzu ya za a yi. Na ce shine na kira ki ai mu Nan dai ta fara min bayanin yadda ya dace na yi amma ina ba zan iya ba. Na ɗaga waya na kira fa'iza sai gugata. Bata ɓata lokaci ba Bata ɓata lokaci ba na sha wuya wannan karan dan ba irin haihuwar baba bane da na gani da sauki. Da taimakon Allah Allah ya kawo min sauki na sulluɓo ƙaton. Na ɗa. Kamar uban shi komai na dadi yaron na da shi a jikin shi shi ma. Sai sannu fa'iza zaki min har ta gama gyara mu ta ce bari mu faɗa wa tsoffin nan naki. Kada su ga ba musu daidai ba na ce kyale su tukun har mikinsa. Sai da ta kama komai na kira Aisha da waya na ce ta faɗa su mama na haihu a shi. sai tare suke a falo ta ce kin haihu an ta baki ɗaya suka ɗauka ta haihu fa Wannan wani irin haihuwa ne a sauki haka sai ga su. da suka shigo fa'iza na tsaye tana gyara yaron da taya wanka ta naɗe shi a towel. Sai faman mamaki suke yi. Nan suka shigo da murna suna faɗin alhamdulillah Allah abun godiya. Allah ya raya mana. Me aka samu? Mama tana tambaya fa'iza ta ce kin samu mai gida mama. Sai dai baki ne ba kamar ɗana ba cewar ba kamar ɗana ba Ta ce gida ya biyo dama gidansu baƙaƙe ne ko shi wannan farin ai satowa ya wurin uwar shi amma ai komai na gidansu ne. Waya na da ke gefe ya kara na ɗauka dadi ne ina ɗauka ne mai sallama ya ce yaya ne mai kuke haka ne wai. Na ce da shi suna gaisawa da ka ne da ya kore ka ya fito. Ya ce wa tsaya don Allah wai daga gaske kin haihu ne. Na ce ga mama nan. Na miƙa wa mama ɗin waya ta karɓa tana faɗin sai kaje an haihu bayan bayan ka ko ya ce yanzu shi nake ji ta ce ai kuwa ga munan dai mai kama da kai sak wallahi kamar ma har ya ɓaci wallahi Allah sa dai ya yi halinka. Zaune dadi yake a falon shi yayin da ya kira wayar Zulfa na zaune a gefe tana haɗa mai abinci da ranar agunta ya sauka. Jin magana da yake ta fahimci ni ce na yau duk da ta ji wani iri a ranta amma a fili cewa ta da shi rama ce ta haihu ya ce ita ce. wai lafiya na bar ta fa sai gashi yanzu na kira tana cewa ta haihu Zulba ta ce ikon allah ai ya fi da nan me muka samu ne ya ce yaro ta haifa masha allahu allah ya raya mana ta faɗa ta ce ashe shiga abuja ya kama mu kenan satin nan sati kuma bai ba ta amsa ba ya ce bari in faɗa wa sajiya yanzu nan ya shiga buga waya na shaida wa mutane zancen mun gama waya da shi na ce fa'i za ta kira mu layin anti ta kira bugu ɗaya biyu biyu a na uku ta ɗauka gaida ita ta fara yi bayan sallama a nan ta sai ta ɗauka wani kinibibin nesa na kira layin nata dan na ga dadi ya shigo kano ranar na ce ya kwana biyu ta ce alhamdulillah ya kuke ya kuke a nan ya su mama kuma na ce ga su suna gaida ki na ce anti kin yi bako fa yau ta ce bako kuma a zaton ta dai zancen mijinta ne nake mata har ta fara tanadin amsar da za ta bani lokacin sai na ce da ita na haihu yanzu ga bebi yana gaida uwar shi ta ce au haihuwa kika yi ne rama kenan bayan tafiyar mijinki kika haihu ko na ce yanzu nan na haihu ai bayan shi ma sosai yanzu nan na haihu ai sosai na sauka ta ce to Allah ya raya na ce amin muka yi sallama na kashe wayarta Marmashi na sauke don na yi arziki amma magana mai daɗi a lokacin sai dai bata tambaya ba ko me na haifa ɗin na kira zara ina ta da duk wani wanda ya dace ya san da haihuwar ta ɓangare na fa'iza bata daɗe sosai ba ta koma gidanta Dan yamma ya soma a lokacin. Kashe wayata ne dan ina bukatar hutu sosai a lokacin, don haka na kashe waya. Ranar da wuri na yi na, na bar su mama da ɗawainiyar yaron da sauran alamu. da sauran al'amuran gida. Dadi sai bayan ya kama abin da yake ya shiga gun anti ya ce da ita kin jira mu ta haihu bayan na taho ko? A gatsure ta ce da shi, "I eh, ta bugo min waya ɗazun tana sanar da ni Allah ya raya a kan sunna ya ce da ita amin." Ya fito, dan ya lura da yadda ta ɗaure fuska tun zuwan shi, don haka bai ba da wani kafar da za ta tsiyaye mishi abin da ke kwance a zuciyarta ba. Ranar barci na ne hankali kwance, dan ban farka ba sai da asuba na ƙara gyara kwanciyata. Na tusa wani sabon, na tusa wani sabon barcin sai da mama take kwance gefe. Ta gama abin da take yi ta tayar da ni ne wanka. misalin shida da rabi na safe na tashi. Ina fitowa kuma na samu ta haɗa min ti mai kauri ta ce na sha kafin na shafa. Kafin na shafa. Haka na daure na shashi yana turiri. Sai na gyara jikina sai faman zufa nake yi kwalliya ne sosai Aisha na shigowa na ce ta dan shiga makwabtanmu ta faɗa musu. Duk da ba wani hulɗa nake da su ba amma ya dace na ba su haƙƙin makwabtakar da ya rataya a kanmu tsakaninmu da su. Aiko zuwa rana sai ga su suna shigowa gidan garin bebi ikon Allah kamar kada yaron ya sha iskar duniya sai gashi ya fara haske. Yadda duk ya dace a kula da mai jegowa kama Haka nan Mama Laraba take kula da ni sosai ita kuma Atu tana ɗawainiya da jariri da kanta. Na ji daɗin kasancewarsa tare da mu sosai don ba ƙaramin kula suke ba mu ba da gani har baby ɗin yadda ya dace a yi a al'adar Hausawa. Duk da ba sabo ne da mutane ba sosai amma suna shigowa jefi-jefin yin barka. Zaman bariki kenan wani ko don ya shigo ya ga yanayin gidanka zai shigo tun da dama shiga kuma ya samu gare su gashi kuma na aika musu da haihuwar dama. Saboda haihuwar da na yi sa dadi ya yi kwana biyu sai ya jiyo Abuja ranar da zai dawo kwatsam ya faɗa wa anti cewa zai tafi da nasa da jini wa Abuja don akwai makarantar da ya yi musu rijista a can tare kuma da isan za su tafi. Take ta ce da shi ba ta yarda da hakan ba ya ce ba yarda ki nake nema ba umarni na baya a shirya su inda abin da za a shirya musu su tafi. Take ta ya ɓaci ta so saka tsauri sai da ta ba gudu ba ja da baya ne ta nema hajiyar shi da kuka take faɗa mishi zancen tafiya da yaran da ya zo mata da shi. Hajiya ta ce ha ba sa'ade. Ina dai shi ya haifi yaran shi kuma ba wai ya ɗauke su daga gare ki bane baki ɗaya. Karatu ingantacce yake nema musu. Wai me yasa kuke haka ne please kin ba san inda za a kai su ba wani wuri bane na mugunta. Ina kin san halin rama akan yaran ki in banda so da ƙauna ba wani abu a tsakanin su. Yarinya da tun bata mallaki ta ba take a hannun ki dan yanzu kishi ya ɗaku, tare idan ki zai rufe har ki manta da irin amana da ke tsakanin ki da yarinyar nan. yanzu ne ba kya ƙaunar hudarki da wannan yarinyar kome ko har kin manta da irin mutuncin da yarda da ke tsakanin ki da wannan yarinyar a baya yanzu za ki rufe ido ki nuna ba ki san halin wannan yarinyar ba ko har kin manta saboda kishi ya ko har kin manta saboda kishi Yarda ne fa yasa har kika amince kika zaɓo ta da ta zo ta rike miki zuri'arki ko da bayan ki. Kika aminta da za ta zauna da mijin ki dan yarda da tarbiyyar da kika bata da hannunki wanda har muke ganin a lokacin hakan bai dace ba. Sai bayan shigowar ta muka gane cewa baki yi wa kanku ta min dare ba. Sai yanzu ne kuma za ki dawo ki nuna mutane cewa alherin da kika shuka dama ba da zuciya ɗaya kika aikata hakan ba da wata manufa kika aikata hakan gare ku. Sai kuka ya zo wa anti ta ce hajiya da wata manufa kuma fa kika ce tace iman da wata manufa mana in ba shi ba me ya rufe miki da haka har kike manta da har kika manta da makomar ku ga Allah yarinyar nan faman bin kina ta zubar da mutuncin ki da kima ki a idon yarinyar dan ma kin samu yar albarka da ta san ciwon kanta da yar zamani ce da bata san halarci ba me kike zaton zai faru a tsakaninku yaro yau Yaro yau ko kai ka haife shi yaya ka kare da shi balle an baka amanar shi idan zaki yi wa kanki faɗa ki wa kanki. ki kama mutuncin ki zai fi miki alheri kin ji na faɗa miki anta sai kuka take sharɓar danna su yara yayin matukar shiga da sosai sai da ya lokacin gani take an ci amanarta dadi yana gama shirin shi sallama kawai ya mata ya kwashi yaranta amira kawai ya bar mata dan ta taimaka wa uwarta da wani abu. kuma ya san cewa zuwanta a halin yanzu wani sabon fitina za ta ƙara haddasawa a tsakani wanda zai ta kawo rikici a tsakaninmu koyaushe Muna zaune sai ganin su muka yi ya iso da yaron kowa yi mamakin ganin sai dai ni da dama ya faɗawa cewa yaran za su dawo nan da karatunsu. Su mama sun ɗauka hutu suka zo sai da suka gansu da jakunkunan kayansu ne suka fahimci da akwai magana. Isan eh, ta ki sakin jikinta sai shan to sai shan toka yarinya ke duk wanda ya magana a asali za ta bashi amsa. Ashe ba ƙaramin rikici aka yi ba da ya je ya ɗauko yarinya a gurin uwarta. Sai da mahaifin Hindata ya zo ya sa baki ya wuto da yarinyar ɗin. Ina ɗaki na kwance dadi ya shigo ɗakin idanun shi a kanmu ya ɗan inda nake ya ce barka da arziki na ce barkan mu dadi kuna lafiya ya bebi ɗin yake kuma na juya inda yaron yake kwance a cikin shawar na ce gashi nan kwance gurin yaron ya duka ya ɗauko shi ya daɗe da shi yana mishi addu'a kafin ya ajiye shi yana faɗin Allah ya raya mana Ali ya haidar a cikin amincin shi Na limshe ido na san sunan da yaron ya cike nan in ban manta ba sunan mahaifin anti kenan ya saka wa yaron. Ni dai Amina ce tare da fatan Allah ya sa yaron ya biyo asalin mai sunan na gaskiya sahabi kuma sarki ga manzan rama. Ya ɗago bayan ya ajiye yaron ya ce da ni ga yaran nan sun zo kenan a nan za su zauna sai hutu za su dinga zuwa gun uwayensu suna ganin su na ce allah ya taya mu ya ce da ni amin sai a yi hakuri duk da kin saba da su yanzu akwai ɗan canji a baya sai an kai zuciya nesa ga wasu abubuwan nasu na ce ba komai in sha allah za a kiyaye da yardar ubangiji da ai na kowa ne ba na mutum guda ba ne dama ya ce ya gode ya fice daga ɗakin Na fito falo don in ba su masaukin da za su zauna saboda akwai baki a gidan. Ɗakin da suka taɓa zama nan na sake ba su nasu sun ji daɗin hakan sosai don na fahimci suna son ɗakin. Tun lokacin da na ce da su shine daidai da samari. Ƙofar shigowarsu kuma suna ganin sun kai samari ɗin yanzu. Isan eh, ce don na ce ta zauna da su Aisha ta kawo min gardama wai ba za ta zauna da su ba. Don ba ta zama da 'yan aiki. Na ce to ki hakuri ku zauna idan su mama sun koma sai ki kama ɗaki ɗaya daga cikin ɗakunan ba shi kenan ba. Duk da na san tai karama da zama ɗaki ita kaɗai. Aiko ta ce ita bata san hakan ba sai dai na bata nata ɗakin ko ta zauna a falo. Nan mama ta saka baki ta cikin ta da faɗa har uban ya fito ya samu ana wannan rikicin haka. Yake tambayar me Mama ta faɗa mai komai da ke faruwa ya ce idan haka ne su su Aisha su koma ɗaki ɗaya da Helin sai a gyara mata wancan ɗin da Helin ke ciki. Duk da raina ya ɓaci sai ban nuna komai ba a hakan na sa suka gyara mata ta koma ciki aka zauna lafiya. Duk da na san yaran za su takura zama da kafura a ɗaki ɗaya. Washe gari da safe bayan ne wanka na shirya ina zaune ina cin abinci mama na daga gefe na tana yaran wani ganye a roba da za ta haɗa mana na kunun kanwa ta ce da ni. Rahama na ce na amma mata tare da ɗago kaina ta ce abin da nake so da ke shi ne. ki ƙara haƙuri akan zaman yaran nan a tare da ke musamman ma wannan yarinyar. Musamman ma wannan yarinya da kike gani tunda kika ga ta fara tsiya ta ku irin haka ta shawo ɗibar shedan sosai akan kanki ne. Dan haka dan Allah rama na roƙe ki da ki kai zuciyar ki nesa akan zaman yaran nan da ke. Dan wani babban rikici ne ya dauko miki kuma ana. Kin san maza su ba sa gani hakan sai in abu ya faru da su ne. Hankalin kan kawo cewa sun yi kuskure wani ma ko ya gane baya gyarawa don suna takama iko a hannunsu yake na ce insha Allah mama zan faki dan ni ma na fahimci yarinyar ta zo da wani manufa a kaina tun zuwanta na lura da hakan gare ta tunda aka gyara wa yarinyar ɗaki ba ta fitowa falo sai idan ta fito cin abinci tana gamawa kuma za ta koma ɗaki ta zauna ita kaɗai ban damu ba sai harkokina na suna nake dan ban tsaya bin ta kanta ba tukun na kama sha'anina kawai muka bar ta yadda ta ware kanta yadda ta ware kanta gare mu Monday ya kai su makaranta ne arziki ya da atika ya da ya mayar can duk da tsadar makarantar amma ya min wannan karar haka shi yasa nake son dadi sosai wurin irin wannan halin nashi na karamci ga ɗan kowa da ni ma aka yi min a baya saura gona uku suna zara da mai gyaran harka suka iso abuja da tarin abin arzikinsu washe gari ba su zauna ba suka fara shirye-shiryen abin da za su yi na suna Komai da ya kamata a ce an cece ta yi min sai ga abokan arziki sun yi tsaye sun fitar da ni kunya. Da taimakon fa'iza ƙawata komai ya kammalar musu. Dan su ba wani sanin garin suka yi ba. Da yamma 'yan suna daga Kano suka iso 'yan ƙauyenmu da kuma 'yan uwan daji maza da mata. Gida ya cika da baki ta ko'ina jama'a ne a gidan. Na yi mamaki yadda mutane suka zo min haka suwai ba ma bata samu zuwa ba dan an ce tana jinyar mijinta jatau. Bai da lafiya sosai. taban tausayi yadda ake min labarin suna fama a can gashi ba su da mai taimaka musu. Duk da yake a kwance ya tsuke, bakin aljihun shi tan baya sayan ko magani da shi. Suna matukar wahala sosai. Na ce da riƙayya shi ne aka rasa wanda zai bugo waya ya faɗa min halin da take ciki. Ga yara ga lalurar miji da wanne za ta ji kuma. Ranar suna dadi ya bayyana wa jama'a sunan yaro Aliyu sai ranar suna sai ranar suna Antin ta iso tare da wasu 'yan uwan da su hudu. Ta girgiza kwarai da ganin irin daular duniya da muke ciki a zaune. Take mut ta ya sauya tun kan ma ta shiga gidan. Abokan tafiyar tana kara zuga ta, wai don ƙarfu ne aka bari a ce a can kuna kuna gafin gida ga inda arziki yake nan jifke.